yabo da jinjina suna ƙara tambatuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya tara mu a ɗaya daga cikin gidajen sama masu albarka da waɗannan fuskoki masu albarka a cikin wannan anguwa mai albarka ta badiko domin gabatar da muhabara wanda associated prop masha Allah masha Allah Allah saka alkhairi Jamilu Yusuf Darewa zai gabatar insha Allah ta'ala maudu'in tattaunawa shine ad-dunub wa atharuha hasil umma wanda wato an yi tsara kan gaba ya kamata a ce mun saurari muhadarar nan da kunnan basira abinda yake na umarni mu umarci da su wanda na ke na hani kuma mu daga gare shi kamar yadda na sanar cewa yau ashirin da biyar ga watan muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da goma ga watan julai dubu biyu da ashirin da shida malam falita tafaddal maskuran ma'azura بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na hafsa wa khamis wanda yake a badiko da ke kaduna kamar da malam ya gabata yau 25 ga watan muharram 1448 wanda ya yi daidai da ranar goma ga watan julai dubu biyu da ashirin da shida mun taru domin gabatar da lakca mai taken zunubai da tasirinsa a cikin al'umma kana kuma iya kiran shi da cewa matsaloli guda arba'in waɗanda zunubai suke jawowa yawancin wannan littafin mun rairayo shi ne daga cikin littafin adda'uwar dawa na ibril qayyim ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi daga nan muka rairayo wannan littafin na zunubai da tasirinsu a cikin al'umma kamar yadda aka gabatar eh an je kamata a raba inda wani mai wannan a sai an tashi ba kamar yadda aka gabatar za mu karanta ne daga cikin littafinmu mai albarka ba tare da bata lokaci ba waɗanda suke da littafin su jiyo shafi na tara menene zunubi me ake kira zunubi me ma'anar zunubi idan aka ce zunubi yana nufin barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ko kuma aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan shi ake kira zunubi ina fatan mun gane kamar yadda za ku gani a shafi na tara duk wani wanda ka gan shi yana aikata zunubi to bai gama sanin Allah yadda ya kamata ba komai ilimin mutum in dai ka ga mutum yana aikata zunubi to ko dai bai san Allah ba ko kuma ya zamanto cewa a lokacin da yake aikata wannan zunubin bai san Allah ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce innamat Alallahi ala ya amalu na ya'maluna su'a bi jahalatin ku duba ku duba na hudu a cikin shafi na tara wani saurayi ya zo da Ibrahim bin Adama sai ce da Ibrahim bin Adama yana so zai saba Allah sai Ibrahim bin Adama ya ce masa za ka iya saba wa Allah amma akwai sharuɗa guda biyar da zan faɗa maka sai ce to ya faɗa mai sai ce sharaɗin farko idan zaka saba wa Allah to ka boye inda ba zai ganka ba sai saurayin ya ce tsarki ya tabbata ga Allah yaya zan yi na ɓoye wa Allah alhalin babu abin da yake ɓuya gare shi sai ce to kai yanzu ba ka jin tsoron ka saba wa Allah alhali yana ganin ka sai ce sharaɗi na biyu idan za ka saba wa Allah to kakka saba masa a cikin ƙasarsa sai saurayin ya ce to ai ba wani guri da mutum zai je wanda ba ƙasa Allah ba ce sai ce to kai ba ka jin kunya ka saba wa Allah a ƙasar da ya halitta sai ce sharaɗi na uku idan ka sa idan ka ka saba wa Allah to ka daina cin arzikin shi sai ce ai ba abin da mutum zai ci a duniya wanda ba arzikin Allah ne. sai ce to baka jin kunyar ka saba wa Allah alhali kana cin arzikin shi sai ce sharadi na hudu idan ka saba wa Allah to idan mala'iku suka zo za su tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba kai za ka je aljanna ne sai ce ai mala'iku sun fi ƙarfi na sai ce to sharaɗi na biyar idan ka saba wa Allah to idan aka baka takardunka ranar alkiyama ka ce ba kai ka aikata ba sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainihin kiramul katibu ma'ana ai akwai mala'iku wanda suke rubuta komai duk wani zunubi da ka gana aikatawa a duniya to yana komawa ne ɗaya daga cikin abu uku kamar da ibn qayyim ya faɗa tushen zunubai gaba ɗaya a duniya abubuwa guda uku ne na ɗaya kamar yadda za ku gani gashi na paragraph na ƙarshe a shafi na goma shine girman kai wanda girman kai shi ne zunubi na farko da Allah da aka fara saban Allah da shi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ya ya, ya halicci annabi Adam sai umarci mala'iku duka su mai sujada shi iblisu sai a fahimtar sa ya fi annabi Adam daraja saboda an halicci annabi Adam da ƙasa shi kuma an halicce shi da wuta wannan girman kan yasa bai masa sujada ba tushe na biyu na zunubi shine kwaɗayi wannan kwaɗayi shine zunubi na biyu da aka saba wa Allah Allah ya halicci annabi Adam ya saka shi a aljanna ya kuma ce mai duk abin da yake so ci duk suturar da yake so zai sa amma kawai kashe jiɗe shine ga wata bishiya kai shi saboda aka ce aka yaudara annabi Adam ta hanyar kwaɗayi shedan ya zo ya ce masa haladu lokacin ala shajaratul khuldi wa mulkin la ba na nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawama aljanna ba Za ka samu mulkin da ba zai gushe ba ina fatan mun gane ta wannan kwaɗayin sai ya sa annaba adam sai ya sa annaba adam sai ya saba wa Allah zunubi na uku shine hassada wanda hassada shine tushe na uku wanda yake jawowa a yi saban Allah wanda shine kuma zunubi na uku da aka saba wa Allah Kabil da habil qabil da habil a yadda wasu malaman tafsirin suka fassara duk da bai zuwa qur'ani ba qur'ani kawai ya ce yayin annabi adam guda biyu saboda haka suka gabatar da sadaka haka an shi ta ɗaya ba an shi ta ɗaya ba wannan yasa ɗaya ya kashe ɗaya saboda jin haushi da kuma ƙyanshi ina fatan mun gane ta yaya zunubai saboda haka mai da ibn qayyim ya faɗa a cikin adda'uwar dawa yace duk wanda Allah ya kare shi daga waɗannan abubuwan guda uku to ya kare shi daga shari domin kafirci daga girman kai yake sabo daga kwaɗayi yake zalunci daga hasada yake zulubai suna yi wa mutum tasiri a cikin rayuwar shi ta inda bai zata ba kamar yadda za ku ga maganar ibn al-jawzi a shafi na sha wacce ya fada, ya fade ta a saidul khabir ya fade ibn jauzi ya fada, a saidul khabir shafi na sha uku ya duk wani zunubi da mutum ya aikata sai zunubin nan ya mai tasiri ko ya sani ko bai sani ba shi yasa magabata na gari duk sanda wata musiba ko wata matsala ta same su to babban abin da suke tunowa shine suna tunano wani zunubi na kusa da suka aikata duk sanda wata matsala ta same su to sai su tuno da wani zinidi mafi kusa da suka aikata sai su danganta wannan matsalar da shi kamar yadda bayanai zai zo nan gaba ina fatan mun gane saboda kamar yadda ayyukan alkhairi suke yi wa mutum tasiri to haka ma zunubai suke yi wa mutum tasiri a cikin wannan littafi namu mun kawo har matsaloli guda arba'in waɗanda zunubai suke jawowa insha Allah ta'ala za mu karanta muhimmai daga ciki saboda yanayin lokaci mu je matsala ta farko a shafi na sha uku shine Allah zai haramta wa mutumin da yake sabo samun ilimi mutane da yawa suna mamaki yadda suke haddace karatu baya zama da yawa mutanen mun suka kasa haddace karatu ne suke cewa me suke cewa ya jawo hidimomin gida magi matsalolin rayuwa kuma hakikanin gaskiya ba su ne dalili ba saboda idan ka kalli tsananin talaucin da sahabbai suka raya a ciki to za ka samu labarin ma talauci muke ji ba talaka a cikin kwata-kwata in kuka karanta littafi na na wadatar zuci da hanyoyin samunta za ku ga irin yadda sahabbai suka yi tsananin talauci yanzu abu huraira ya haddace hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu amma abu huraira da yawa ma yakan waye gari bai da abin da zai ci jabir yana daga cikin wanda suka rawaito hadisai sama da guda dubu amma akwai lokacin da ya zo ya yi sallah kawai gyauto ɗaya sa ya ɗaure shi a kirji saboda haka sai wasu daga cikin wani daga cikin tabiya sai tambayi jabir ya ce haba jabir ya za ka yi sallah ba komai a kafaɗarka sai ce na yi haka ne saboda wawaye irin ka su gani ya ce a zamanin annabi mutum nawa ne suke da kaya guda biyu ba na yana nufin a ɗaura ɗaya a ya faɗa to amma za ka ga da yawa zunuban yadda suke taka rawa wajen mutum ya kasa yin hadda e, imamu shafi lokacin da suka hadda imamu malik suka hadu da imamu malik a ya zo madina nan da nan ya an shi ya haddace saboda haka sai imamu malik ya mai nasiha Ya ce masa inni araka anna Allah qad alqa fi ka nuran fala tusrihu bi zulmatil ma'aj tabbas ni na ga alamar Allah ya jefa wani haske a zuciyarka kai kokari kada ka disasar da shi da duhun zunubai haka ya gaya masa Imam al-Haramain al-Juwayni ku je shafi ku dubo shafi na 14 akwai Imam al-Haramain al-Juwayni wanda ɗaya ne daga cikin malaman musulunci tun lokacin mahaifinsa yana saurayi kamar yadda ibn kasir ka a wani haya yake fatan ya zamanto cewa ya samu dama ne abu na farko da ya fara yi shine ya samu mace ya sa aka binciko kowai macen da ta shahara da nagarta ya aura sannan abu na biyu ya yi kokari ya tara kudin halar kafin ya aure ta dama ya aure ta da ya aure ta ya ce katta yadda ta ci wani abu sai abin da ya fuka mata saboda yana son ya samu ɗa malami bayan ta samu ciki ya tsananta abincin da za ta ci sannan daga baya again ya zamanto cewa daga baya again ya zamanto cewa da ta haihu yaron ya ce kake da wata mace ta bashi nono ranar sai aka samu tsautsayi yana ta kuka yana ta tsandar kuka ga kinsa sanar cikakkiya na ka shafi na sha hudu zuwa na sha biyar saboda haka wata rana ya zo yana ta tsandar kuka kawai sai wata mace makociya tana zuwa kawai ta ɗauko shi ta bashi nono hankalin uban ya tashi ya zo ya ɗaga yaron sama ya sa shi kanshi a ƙasa ya dinga danna cikin shi har sai da ya amayar da nonon yana cewa gara yaron shi ya mutu da wannan nonon ya zauna a jikin shi me dalilin sa shine nonon da aka bashi akwai shubuha saboda matar da ta bashi nonon bata nemi izinin mijinta kan ta bashi ba kuma sai da Allah ya cika mai burinsa yaron ya zama malami ɗazu ya yi magana akan makasidin shari'a ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi rubutu a kai shi wannan yaron shi ne yasa tubalin ilimin makasir shari'a sannan yana da littafi ga shirin na kasuwarsa alburhan fi usul fet yana daga cikin littafai hudu wanda gaba ɗaya ilimin usul yake koma zuwa gare shi da haka duk mutumin da yake so ya zama malami musamman na addini kuma ilimi mai amfani ba ilimin da bai da amfani ba to dole sai ya tsarkake abincin da zai ci dole sai ya yi kokari wajen cin halal mu tafi matsala ta biyu daga cikin matsalolin da zunubai suke jawowa shafi na sha takwas shine Allah yana iya haramta wa mutum samun arziki kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a Musnad Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal innal abda la yuhramu rizqu bi dhanbin yusibu Allah yana iya haramta wa bawa samun arziki saboda zunubin da yake aikatawa wani abu da kake tunanin zaka samu sai kaga ya toshe in ka bincika kila wani zunubi ne na kusa samun kewa akwai mutanen da za a su kullum suna cikin kewa bbc nan hudu sai ya ji ta sai ya ji doce beli sai ya ji amerika idan lokacin nta ya ji ya ji in babu ya dinga waya ba zai iya karatun qur'ani ba ko ba ku taba ganin irinsu ba ba zai iya karatun qur'ani ba ba zai iya zuwa majalisin ilimi ba ba zai kuma iya zama shi kadai ba in mutum ya ga kewa ta mai yawa da yawa zunubai ne zunubai suna haddasa matsaloli tsakanin bawa da mutane idan ka zo wannan ya zage ka wannan ya ci mutuncin ka mutane suna gaya ma baƙaƙen maganganu kai baka san dalili ba baka san me ka musu ba to da yawa ka binciki wani abu da ya faru tsakanin ka da Allah kamar cewa inni la'asillah fa ara zalika fi khulqi dabbati wa ma'ati yace da yawa na kan saba wa Allah sai in ga tasirin saban a ɗabi'un matata ko a ɗabi'un abin hawa na. ka gama takka kuna ta faɗa tana ta gaya ma maganganu kai da ita ba ku san laifin da kuka yi wa juna ba to ka samu kalwa kai istighfari ko da kafa ɗari biyu ne zai iya yiwa ka gaba abin ba zai ci gaba ba na kawo kissa daga bada'iul fawaid a cikin shafi na ishirin wacce kissar na ku shekara ashirin da karanta ta amma har yanzu in na tuna ta ina mamaki wani mutum ne wani ya zo yake ta zage shi yana ci mai mutunci sai ce da mutumin ɗan dakata 'dan tsaya sai ya shiga gida ya iski gifari ya kaskantar da kai yana fitowa sai mutumin ya kasa zage shi shi kuma mutumin saboda karfin hali saboda karfin hali irin nashi kawai sai ya ce da shi ya kai na kasa zagin ka sai ce tubutu ila Allah sallaba ka alayya ce na tuba ga Allah da ya ɗora ka a na dama wata yan matsala ce ta haɗo mu da Allah kuma na je mun warware saboda haka shi sa ibnu taymiya a wasu ki sugura yake cewa duk mutumin da mutane suke zagin sa suke zagin sa shi ma ya koma yana rama to ya shiga musiba mana in kaga mutane suna zagin ka suna ci maka mutunci baka san sababi ba kamata yi ka ware ka samu kalwa ka istighfari kai wasu raka'o'i ta yi wani abu ne ya hada ku da Allah Allah ya biyo mata ta wannan hanya mu je matsala ta gaba daga cikin matsalolin da zunubai suke jawo shine matsala ta biyar ta wayar rayuwa mana wanda yake aikata zunubai rayuwarsa tana zama gajeruwa malamai sun tattauna ne ake nufi da gajartar rayuwa ga wanda yake aikata zunubi akwai malaman da suka ce Allah zai iya maka bajet biyu misali a ce dan audu amadu idan kai idan ka ba Allah to za ka shekara saba'in in ka zama dan banza to a shekaru hamsin ma Allah zai iya dace ka Allah yana iya yi wa mutum wannan bajet ɗin guda biyu kuma daga cikin abin da yake tabbatar da wannan shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so Allah duk wanda yake so Allah subhanahu wataala ya ya tsawaita ya yalwata arzikin ya tsawaita rayuwar su ya sadar da zumunci kaga wannan sai ya nuna aikin lada yana taimakawa wajen sada zumunci to bai ba sa kuma aikin alhaki shi kuma zai iya rage maka wannan wasu malaman kuma suka ce a Allah zai kwashi albarkan ne kamar yadda ibn qayyim ya faɗa akwai mutanen da sun shekara 60 a duniya amma hakikanin gaskiya ba su yan shekara 20 ba saboda rayuwa kusan duk shirye ta ta tafi kuma yawancin mu a haka muke kamar yadda suke cewa duk wanda ya shekara 60 a duniya to in dai yana yin baccin awa takwas kullum to in ya shekara 60 ya yi baccin awa shekara 20 idan mutum yana hira awa biyu kullum to in dai ya shekara 60 a duniya ya yi hira kawai ta shekara biyar idan mutum ya zamanto shiga tolar da wanka yana ci mai awa ɗaya a duniya kullum to shi ma in yi shekara sittin iya shiga tolar ya ci mai awa ya ci mai shekara biyu da rai idan mutum ya zamanto cewa ya yi aikin gwamnati shekara talatin yana zuwa daga takwas ya taso karfe hudu inda ya shekara talatin da nan yana yi to akalla iya aikin gwamnati ya ci mai shekara bakwai da rai yanzu sallan nan da muke dukanta in har ta ci minti goma to ko ka shekara sittin ma kana sallah abin da aka samu a rayuwarka ka ba sallah gaba ɗaya shi bai wuce shekara biyu ba a sittin akwai malamai da yawa da za a ta shekarun su yan kaɗan amma Allah ya sa wa shekarun albarka yanzu mi ahalari shekara nawa ya duniya wa ya sani wanda ya wallafa littafin ahalari ai dai kun san ahalari ko shekara nawa ya duniya shekara talatin da uku kacal kuma wannan ahalarin fa ba shine littafin su bayan littafai sun kai wajen goma waɗanda na gani sheik uh, dr aminu gina abubakar na kano akan sai phd ya rubuta a cikin rubutunsa amma talatin da uku duba yadda rayuwar ta yi albarka an haife shi 1912 ya rasu 19 45 nawa kenan 33 imamun nawawi duk da yawan littattafansa riyadu salihin al ta tahzibul asma wal lugat sharh sahih muslim eh, rawdatul talibin da kuma littafin sa wanda in banda qur'ani ba littafin da ya fi shewa a gidan musulmai shine al-arba'un an-nawawi kai ba ma wannan ba a mazhabar shafi'iyya an ce bayan shafi su biyu ne a gaba da shi da rafi in suka yi sabani da rafi kuma magana su ce a gaba amma kwata-kwata lokacin da ya rasu shekarunsa ba su ci shekaruna ba kwata-kwata shekara arba'in da biyar a duniya amma ku duba ku ga yadda Allah ya sa masa albarka a rayuwar shi saboda haka tawayar rayuwa Allah yana iya kwashe albarkar rayuwar mutum wanda ya biyayya kuma Allah ya sa masa albarka mu je matsala ta shida shafi na 22 shugabanni azzalimai samun shugabanni a zalimai zunubai suna jawowa mu samu shugabanni a zalimai Allah yana ba mutane shugabanni ne daidai da yanayinsu mun taɓa yin wata lakta shigen irin wannan a 2010 a kano tuntun ba ma san za a wallafa wannan littafin ba na rantse da Allah a wannan lakta na ci a yanayin 'yan Najeriya yadda suke yawancinsu a zalamai da 'yar samu shugaba na gari. wani mutum ya kira ni da safe an kullum mu ne ce ka daina irin wannan rantsu. ne ta ina san abin da na sani idan ka kalli yan Najeriya yawancin su azzalumai ne idan ka zo da abokan mu lakcarori za ga akwai azzalumai a cikin mu da yawa mutum zai zo ya zamanto ya ce in baka sai handout ba ya kayar da kai a jaraba wannan zalunci ne lafin wa mutum ma sai handout zalunci ne tunda mutum yana ɗauka albashi idan ka zo ka ɗauko 'yan kasuwanmu yanzu yawanci 'yan kasuwanmu da suna saro kaya ne daga china suna saro kaya daga indiya haka suke tarowa suna gida amma yanzu saboda ha'incin da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu sai dai su tafi china ko indiyan su zauna a yi musu kayan gwargwadon kwalitin da suke so gwargwadon kwalitin da za su ci riba shi yasa har mutane ma suke zaton duk kayan da ya zo daga china baya tsaro kuma ba haka ba ne yanayin mutanenmu ne an ce wata mace ta auri wani ɗan china a najeriya ya suka bani idan ka zo har malaman addini za ka zo akwai azzalumai yawa a cikinsu ina fatan kun gane wata rana wata rana wani talaka ya zo wajen gwamna sai ce da gwamna cikin gwamnonin northwest nan daga ya yi gwamna daga 1999 zuwa 2007 saboda haka sai ya zo ya ce yana so a taimaka masa talaka ne ce yana so a taimaka mai sai saboda haka sai ya ce to ka bari zan ba ladan sako sai ya baka sai da dubu ɗari biyu sai ba ladan ya ce gashi da Allah idan ya zo a bashi saboda haka mutumin nan da ya zo sai ladan ya ɗau dubu sha takwas sai ya bashi saboda aka sai ishe dama talaka ne da alawa ma dubu sha takwas sun bai taɓa rike ta ba kuma wa shi kuɗin rago yake so sai haɗu da gwamna yana ta mai godiya yace nawa ya baka yace ya ban dubu sha takwas sai ce to gaje ka ce na ce ya ƙara maka sai ladan ya ɗau dubu ɗari da tamanin da biyu sai ya ƙara a lokacin duk hidimomin mu mun bari kawai muna ta bin labarin zaɓen amma bayan wanda ake kyautata wa zaton ya hau da yi ɗaya bisa ɗarin abin da ake zato ba wasu ma suna ganin ya dawo da hannun agogo baya ne ko ki kidnapping ba mu san shi kafin 2015 ba babu shi a northwest da aka me ya ja wannan saboda shugaba aka canza ba a canza mutane ba Allah yana ba mutane shugabanni ne gwargwadon yanayinsu a halifofi sai yayo ga kalle su guda hudun nan to za a ga Allah ya jera su gwargwadon nagartan mutanensu waɗanda saidina Umar ya jagoranta sun fi waɗanda saidina ba kai waɗanda saidina Abubakar ya jagoranta ba saidina Umar wani ya zo ya kashe shi yana sallah waɗanda saidina Umar ya jagoranta sun fi waɗanda saidina Usman ya jagoranta kaga saidina Umar arne ne ya kashe shi amma saidina Usman musulmai ne suka mai fuska kashe shi waɗanda saidina Usman ya jagoranta sun fi waɗanda saidina Aliyu ya jagoranta dama kuma saidina Usman ya fi saidina Aliyu haka dilla ba labarin yake tafiya shi yasa in an kwana ana roƙon jagorori na gari in dai mutane ba su gyara halayensu ba ba za a samu abu na gaba shine hawa farashi hawa farashi eh, kafin hawa farashi akwai daina ganin girman Allah na bakwai idan mutum yana yawan sabo zai daina ganin girman Allah kamar da nan son sanar ya ce in mutum ya yi sabo za a yi wani ɗigo baki a zuciyar shi idan ya daina sai a ɗauke in bai daina ba sai zuciya sai tare ne sai ya daina ganin sabo ba sabo ba shi za a gobe yanzu wani in zai yi zina sai ya je amerika wani kuma in ya fita daga jihar kaduna ma zai iya samun farkar shi wani kuma a da ya fita daga kaduna north in ya je zaria ko zaria south zai iya yi wani kuma a gaban kama zai yi wanda na sani a ɗakin abokin shi abokin yana nan yake zina me bambancin su shine wannan ya daina ganin girman Allah wani in ya dan gogi jikin mace zai iya kwana yana istighfari wani kuma zai rungumi mace a gaban ka so idan mutum ya saba da aikata sabo zai dina ganin girman Allah wani mutum aka ce masa ka kwabu matarka ya ce me take aka ce dai ka kwabe ta ya ce me take aka ce to idan ta ce maka za ta je Dubai wajen abokinka take zuwa ya ce haka aka ce ya wallahi sai ya rama aka ce kamar ya haram ne ya ce a ah, sai ya rama ya ce ai shi ma matan wancan tana kusanto shi fiye da yadda matarsa take kusantar wancan kaga duk a bayanin ba inda ya ce zai saki matar shi ko ta mai laifi a'a abin da ya mai shi ma zai rama ina fatan mun gane hawa farashi ana ta fama da hawa farashi da yadda farashi yake yawan hawa akwai littafi da muka wallafa sunansa hauhawar farashi a najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci in kai nazarin hauhawar farashi kamar yadda wasu malaman suka faɗa tun fiye da shekara ɗari bakwai zunubai ne suke jawo shi lokacin da ƙurɗubi kamar yadda za ku gani a shafi na ashirin da bakwai ya zo fassara wannan ayar zaharar fasabi fil wal bahar sai ya ce hauhawar farashi ya bayyana a tudu da kuma kogi bima kasabat aikin na saboda zunuban da mutane suke aikata so da aka in ka kalla ga duk zunuban da Allah ya halaka da al'ummomin baya ba wanda ba ma aikata yanzu Allah ya halaka da san muda saboda sun kashe taguwa mu yanzu ana kashe rayuka Allah ya halaka da mutanen annabi shu'aib saboda suna tauye mu mu yanzu a cikin mu akwai masu in an ce tauye mu ba wai sai awo ba har aikin gwamnati ma in kana in baka zuwa shi ma tauye mu Allah ya hallakar da mutanen annabi Lut saboda suna zakkewa maza wanda za kungiyoyi muke da su kuma ba sa jin kunya ina fatan mun gane yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa na goma je na goma shafi na ishirin da tara shine zunubai suna raunana zuciya kaga yawancin mu yanzu taron tsintsiya ne ba shara yanzu kwata-kwata sahabban da annabi sallallahu ya bari wanda ya ci abincin da ya misali mutum ya ci zogale ya bata mai ciki in ka kawo mai kwai ko wani abincin mai daɗi ba zai iya ci ba ina fatan muna ganewa zunubai suna jawo yan uwansu wannan yana daga ciki matsala ta sha hudu wulakanci da kaskanci shafi na talatin da biyu ga masu littafi ba za mu iya karanta duka ba saboda ba masu mu tsawaita muku tunda da yawa suna da littafin insha Allah ta'ala in mutum ya koma sai ya karanta raguwa wulaƙanci da ƙasƙanci zunubai suna jawo wulaƙanci suna kuma jawo ƙasƙanci saboda haka yana da matukar amfani mutum ya kula da kanshi Allah maɗaukakin sarki yana cewa man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'a duk wanda yake san ɗaukaka to gaba ɗaya ɗaukaka a wajen Allah take duk wanda yake son ɗaukaka to gaba ɗaya ɗaukaka tana wajen Allah duk wanda yake son ɗaukaka to gaba ɗaya ɗaukaka a gaba ɗaya ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ce saboda haka in mutum yana yin zunubai Allah zai kaskantar da shi kuma zai dinga haɗuwa da kaskanci in eh, ta shirka ce in eh, wannan akwai guwa cikin kaci so wulakanci da ƙasƙanci wannan yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa ina fatan mun gane kamar yadda wani daga ciki yake cewa ra'aitun zunuba tumitul qulub wa qad yurisu gulla idmanuha wa tarku zunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa abaru su'in wa rubanuha naga zunubai suna kashe zuciya idan kuma ka dawwama a ciki to za ka haɗe da ƙasƙanci barin zunubai rayuwar zuciya ne ina fatan mun gane yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa waɗanda suke yi wa mutum illa mu je matsala ta sha shida a shafi na talatin da shida shine zunubai suna jawo bawa ya shiga tsinuwa Allah da yawa daga cikin zunuban da muke aikata akwai la'anar Allah a kai kaga Allah ya la'anci mai cin rashawa Allah ya la'anci mai ba da rashawa Allah ya la'anci wanda ya ba ɗan bid'a gurin zama Allah ya la'anci matar da ta ƙara gashi da kuma wacce ta nema a ƙara mata Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayen shi mana ya tsine wa iyayen wani shi ma sai iya zama ya koma kan iyayen shi Allah ya la'anci wanda ya ci ba, da wanda ya rubuta da waɗanda suka shida. Allah ya la'anci wanda ya zamanto cewa ya yi kamanceceniya da mata su zunubai da yawa akwai la'anta a kansu akwai tsinuwa Allah wani zunubar kana aikata tsinuwa za ta fada a kanka yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawo shi ne fari da rashin ruwa matsala ta sha bakwai a shafi na talatin da bakwai a suratun nuh suratun nuh ko roran sarrafiru Inna innahu na gaffara ku nemi gafara ubangijinku saboda shi ne yawan gafara ne yusuf sama alaikum shi yasa wasu daga cikin magabata idan aka samu fari na rashin ruwa in aka samu fari na rashin ruwa idan suka zo in sun zo kawai istighfari suke su tafi ba sa tsayawa wai su yi sallar roƙon ruwa saboda da yawa zunubai ne yake kawowa a Ibrahim mubarak ɗaya ne daga cikin zakakuran malamai sun yi zamani da imam malik na ji dr ahmad uk marigayi yana cewa ibn al-mubarak yana da ba wata ba ta gaza bar imam malik sai dai shi allah bai ba shi almajiran da za su haɗa ta ba ba za su shi allah bai ba shi waɗanda za su yaɗa ta ba ibn mubarak yake cewa wata rana kawai sun zo sun je a ah, sun je abin nan sun je kusa da safa suna roƙon Allah ruwa ba yi ruwa ba suka yi ta roƙon Allah ruwa ba yi ruwa ba kawai sai suka ga wani baƙin bawa da gwadon shi kusan gwada ko yan a tebul za su sani amma yawancin samarin nan da ba su kai shekaru na ba su san gwada ba ba ka san gwado ka san gwado ba su san gwada ba ka san gwada malam na a kajo ya ce zani ba zani ba ne ba malam mai gwado yi mun bayanin gwada ka gaya sai ka gaya kura ma daga baya ka san gwado ma da yi musu bayanin gwado mai gwado mayafi shi ne gwado ba kowanne mayafi ba kai ba yawwa mayafi wanda aka saƙa shi da auduga shi ma ba wai normal saƙa ba wanda aka saka shi da auduga za a ganta a duddunkula a jiki haka ne ko mala wannan mu shi ne gwado to sai suka shi kawai da gwado ya ɗaga hannu ya ce ya Allah mutane sun shiga yanayi na wahala dabbobi ma suna cikin wahala ya Allah ina so ka yi ruwa yanzu yanzu kawai suka ga sama ta a'a nan da nan sai ga ruwa hankalin ibn mubarak ya tashi sai je ya al-fudail bin iyam sai ya al-fudail bin iyam sai sai da al-fudail bin iyam ga abin da ya gani na wani bakin bawa sai ce mai biyar da za a yi je so bakin bawan nan a doni ba a ji abincin gobe ya dage siya siya aka siyan mai suka kama hanya za su ce gidan al-fudail bin iyam kawai sai ya zo suna hanya sai ce da ibn mubarak suna da wani wuridi da nake so na karasa in da ce wuridi ne ibadar da ka saba shi yasa wuridin yan ɗariƙa ma ake ce mai wuridi saboda bai halatta ka bar shi ko na kwana kwana ɗaya ba in ba haka ba ɗariƙa ka za ta iya warwarewa to saboda haka shi ne shi ma ya ce ina da wuridin da nake so zan karasa sai ce bismillah sai ya karasa na fulfuli sai ya waigo wajen mubarak ya ce masa hallaka haja uridu an ansarifa ila maulaya yace kana da wata bukata ana so zan koma ga Allah yace dan Allah ka yi hakuri ka bari mu ƙara sayin da za mu yace eh gaskiya dama ibadu ne muke yi kuma tunda mutane sun gane mu rayuwar duniyar ma ba ta da amfani sai ya durƙusa ya sujjada ya ce Allahumma qabidni al'an al'an Allah ka an shirai raina yanzu yanzu sai ya mutu ba ƙara gurin ba zunubai suna iya jawo Allah ya manta da kai matsala ta sha tara Allah ya manta da kai Allah yana faɗa a ƙur'ani na sullaha me ma'anar Allah ya manta da kai wasu malaman sun ce Allah ya mantar da kai ka ga mutum yana ta abubuwan da ba su amfane shi ba ya je ya sayi ya sayi gida a Switzerland ko ya kai kuɗinsa Dubai ko ya tafi da matarsa dubai su shaƙata su sati uku da wakon ya irin abin da bawan allah nan ya gina masallacin nan ya yi ya zo kudin masallacin nan dukkan shi da aka gina masallacin nan in aka tafi da su dubai in allah yadda akwai inda za iya zuwa a cikin kwana biyu za a kashe su tunda akwai abincin filet ɗaya dala dubu tuntuni ma na san yanzu ma ya tashi filet ɗin ka gani saboda haka ga wannan yana nuna maka cewa akwai waɗanda allah ya mantar da su yanzu ka je ka ci a kula akwai wanda ya ce mun da shi aka je gurin yanzu ka je ka ci abincin miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu tashi ɗaya filet ɗaya eh, kai zunubai suna tafiyar da ni'imomi na ishirin idan kana cikin ni'ima kuma kana so Allah ya dawwamar da kai a ni'ima to ka ta aikata zunubai ina fatan mun gane Allah ya ba labarin mutanen saba suna cikin ni'imomi amma da suka saba Allah Allah ya tafiyar da nima laqad kana li sab'in jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum baldatun tayyibatun wa rabbun kafur amma da suka saba wa Allah sai Allah ya canza wannan ni'imar fa'arabu fa'arsalna alaihim sayla al'ari وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء شتا عليك إذا كنت في نعمة فرعها كما يدعى الغنية شاكنا أربعين دادا فإن المعاصي تزيل النعم وخذها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم in dai kana cikin nima kuma kana so ka dawwama to ka nisanci aikata zunubi razana da yawa mutanen wasu a razana su musamman wasu jagorori da kuke sha wasu a babban riga da katuwar jif Allah wasu sai sha ƙwayoyi suke bacci wanda kuma ya zauna da wasu manyan masu kuɗi zai gani so idan ka ji malam ma ya ce haka ne shi ma ya shaida ko da shahidin min aliya saboda haka idan ya zamanto cewa kana jin bugabanka yana yawan faduwa kai wai ta istighfari Matsala ta 23 zunubai suna iya hana bawa ya cika da kalmar shahada. In mutum yana yawan aikata zunubai za su iya hana shi cika da kalmar shahada. Za su iya hana mutum ya cika da kalmar shahada. ibn qayyim ya kawo labarin wani dan kasuwa da ya zo mutuwa ana lakana masa kalmar shahada amma shi kawai ne sai ya dinga cewa kai wannan kayan za a samu riba da su kai wannan kwastoman za a samu amfani da shi haka ya dinga maimaita hayya mutu wani da aka zo gaya mai kalmar shahada ya kai wannan fa kalmar shahada da kake faɗa ba ta amfani ne ba saboda ba wani zunubi da ya kamata in aikata wanda ba aikata shi A kowane a Najeriya aka ce mai ga wani abokinsa can na kawo kisa ita ma a shafi na arba'in da hudu aka ce mai ga wani abokinsa can ɗan sanda zai mutu da Allah ya zo shi sallama saboda haka yana zuwa shi nan paragraph na karshe a shafi na arba'in da hudu yana zuwa farkon abin da ya fara shi lakana mai kalmar shahada sai ji ya faɗa wannan dan banzan lokacin mutuwar shi bai ba saboda shi yadda ya san abokinsa ya yi ta'asa bai kamata a ce ya tafi da kalmar shahada da wurin haka ba ya ce kawai bari ya tafiye shi ya tafiye shi kawai kuma mutumin bai mutu ba ya tashi ya ci gaba da harkokinsa saboda shi da <laughs> Allah shi dama ta yadda ya goya ya sa dama shi yana cikin hidimomin hidimominsa aka ce ya zo su sallama saboda ga abokin shi zai mutu to don ya gane zai mutum ne ko lokaci bai ba shine sai ya gaya mai ya ce la ilaha illallah ya ji ya faɗa da wani sai ce kai wannan da sauran shi bar kawai in tafi ci gaba da harkoki kuma wallahi ya warke ya ci gaba da harkokinsa kaga wannan mummunan shaida ce tun a duniya saboda haka zunubai haka suke yi wa mutum tasiri zunubai suna jawo azabar kabari zunubai kabari wannan kuma a fili yake annabi sallallahu ya wuce wasu kabarurruka ji sai ce waɗannan kabarurruka ana musu azaba amma abin da ake musu azaba ba abu ne da mutane su ɗauke shi babba ba sai ce ɗaya daga cikinsu yana hannun limanci ɗaya daga cikinsu kuma baya tsarki mai kyau fushin Allah wannan fili yake matsala ta 27 zunubai suna rusa ayyukan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin ya tambayi sabai waye matsiyaci sai suka ce matsiyaci shine wanda bai da kuɗi sai ce ba haka bane matsiyaci shine wanda zai zo rana alkiyama ga sallah ga azumi ga zakka amma ya gagi wancan ya ci mutuncin wannan sai a ɗebi kyawawan ayyukansa a basu in suka ƙare a dinga ɗiba a lafiya na lafta rashin amsuwar addu'a mutane da yawa suna mamaki yadda za su ta addu'a Allah ya ƙi amsa su ta addu'a amma Allah ya ƙi amsa me jawo shi ne saboda da yawa zunubai ne a hadisi na goma arba'una hadisi alamsar salam ya ba mu wani labarin wani mutum wannan duk sharuɗin amsa addu'a yana da su gashi mataici ina fatan mun gane gashi ya daga hannunsa Allah yana jin kunya ka daga hannun ya dawo maka da shi gashi kuma mutumin nan ya kasance ya yi amfani da rab wanda yana daga cikin sunayen Allah wanda annaba suke amfani da shi amma duk da ka bayan sunan me yasa saboda matsamu haram wa masrabu haram lokacin muna karatu a Saudiya akwai wani malami mai kaifin hadda da muke zuwa karatu wajen shi da muke zuwa karatu wajen shi a riyab muna zuwa karatu wajen shi a riyab saboda haka sai ya zamanto malamin nan har mamakin haddasa muke littafi takwas yake mana kullum kuma shekararsa saba'in dama baya muraja'a kawai duk karatun da yake so zubowa ya yi mala abdullahi ga dan shekarar da zai zo da zai da nan maka je karatu wajen shi da ya ga yadda malamin nan yake zubo karatu ya ce malamin nan hadda shi a goshi take saboda yana ganin ta ma riga ta mutu daga kwakwalwa to malamin ne yake ba mu labari Allah ya masa rama ya ci a wani mutum a riyab in dai rukiya sai aljani ya fita kuma aljanin baya dawowa ba a taba samun tasgaro ba in dai ya maka rukiya to aljanin kun kuma ba zai dawa ba wannan ya sa har mutane suka fara kokonto a kan shi anya ba bulumbotan da yake anya ba wani abu da yake yi to bayan nan wannan ya sa sai suka tafi har gidan shi aka ji har gidan shi ta iya aka yi duk rubiyar da kai ba taɓa samun tasgaro ba ana zargin ko wani to yake sai hau jakin shi ya ce ku biyo ni sai suka biyo shi sai ya nuna musu wata gona ya ce iya abin da ya fito daga wannan gonan nake ci in ci wani in yi iri da wani duk abin da ya fito daga hannun wani bana hamsa sai suka ce hau jakin ka tafi saboda sun gane inda sirrin ne zunubai suna sanya biyayya tsakanin bawa da mutane akwai hadisi mai ban tsoro a nan sosai ya ce duk masoya guda biyu da ka gansu sun bata to zunubin ɗaya daga cikin in dai ka ga masoya guda biyu sun bata to zunubin ɗaya daga cikin su rashin lafiya da fitincin da kuma bala'o'i ina so kowa ya saurari wannan darasin na talatin da ɗaya ji shi da idan basira rashin shafi na arba'in da tara rashin lafiya da yawa da ake ba sa buƙatar zuwa asibiti wallahi ka jaraba wata rana wani ciwon kan ko ciwon cikin ka jaraba fari, Allah ka ga in bai tafi ba wasu rashin lafiya ba a na asibiti ba ne bar ji wata isa mai ban mamaki wacce ta fara da malamin maza ta nan a paragraf na ƙarshe a shafi na hamsin akwai malamin mu masanin fiqihu ɗaya daga cikin manyan malaman Saudiya Sheikh Muhammad Mukhtar Shafi'i malami ne masanin fiqihu duk waɗanda suka yi jami'a islamiyya sun san shi tun daga su professor rijiyar lemo su mal da tabashir duk sun amfana da sa baban shi ma malami ne ya koyar da mu a jami'a islamiyya yake ba da labari ga kisan nan daga shafi na hamsin zuwa hamsin da ɗaya yake cewa akwai wani ciwon ciki da ya fama da shi yana saurayi ya yi fama da ciwon ciki mai tsanani an yi magani an yi magani bai warke ba haske da likita ya ce kai muhammad falon yusufa ya ce muhammad ba zai warke ba ya ce sai ya zauna sai ya ta tunani ko akwai wasu umarni na allah da baya ji bai tuno ba yake bayan allah ne na gari sai zo ko ɗaya ran yi bazantina ya zauna ya yi ta tunani ko akwai wani abu da Allah ya hana wanda Allah ya hana amma bai tuno ba can sai ya tuna cewa akwai raƙuma da baban shi ya ba shi ya kula da su shi kuma ya wakilta wani kowa yana ji wannan isar sai ce bari ya je ya gani ko a can aka samu matsala yana zuwa sai ya samu cewa akwai wani raƙumi da ba a ba shi abinci yadda ya kamata sai ya yi faɗa ya yi faɗa ya yi faɗa ga wanda ya wakilta ya ce tun da aka koma ana ba raƙumin abinci tun daga nan bai ƙara yin ciwo ba Allah ya ɗauke mai shi ma ciwon ciki kaga yanzu gwamnoninmu da wasu da suke zuwa ingila a duba lafiyarsu kamata yin suka ji ciwo su tafi wata ministirin su gani ko akwai ministirin da ba a tafiyar da ita yadda ya kamata shi ya jawo mai wannan ciwon yanzu akwai wani da aka tsayar da shi takara ya yi gwamna amma yanzu an tsayar da shi takara an ce wai saboda ya samu damar da zai dinga shan maganin cutar da take damun shi shi sa aka ba shi takara kudin da zai samu ya dinga shan magani da su to gaga idan da ya ji wannan wa'azin mutum ya duba wasu abubuwa na amanoni waɗanda Allah ya ɗora masa wallahi mala in ya duba sai Allah ya warware mai wasu shulolin yana da kyau kowa da daddare ya yi nazarin wannan bayan yawan mace-mace za ku ga yanzu da ka da facebook inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kullum inna lillahi wa inna ilaihi nan da nan kuna tare da mutum wani ma suna waya da abokin shi ya mutu wanda ake waya da shi shi ma daga cikin dalilan yawaitar mace-mace wanda har wanda ya shekara sittin ma bai san su kafin shekaru talatin da suka wuce kamar yanzu ba akwai zunubai saboda ga hadisi na annabi sallallahu yana cewa alfasha ba za ta taba bayyana a cikin al'umma ta ba fa sai mutuwa ta yada a cikin su tafiyar da albarkatun duniya zunubai suna tafiyar da albarkatun duniya Allah yana cewa suratul araf ko walau anna ahlul qur'amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin inda mutane alƙaraitu sun imani da mun buɗe musu albarkacin duniya da na lahira amma da suka kafirce sai muka kama su da zunubin da suke aikata kakanninmu sun faɗa mana na tabbatar wasu da tijan a nan masu raska ba bakila ka raska ko an ce da masara ma ba sai an sa takin zamani ba tana yi haka ne ko to yanzu wani ya jaraba a nan ya gani Allah ka gani saboda yanayin mutanen da suke yawan saba Allah abubuwa suka canza ba sai an sa ni ma na rasu wani tsoho a zarewa ba ya sa wa masara da dawa ta yi kuma suna yi yanzu mutum ya jaraba ya gani da albarkatun sun tafi matsala ta talatin da biyar zunubai suna iya tsallaka shafi wanda bai yi ba wannan yana daga cikin sharon zunubai in ana aikata zunubai in ka ga mutum yana aikata zunubi in ka mai faɗa ya baka bar gurin in ba haka ba zai iya shafarka illa an ya kuna fasikan faya jibu hijiranu haka mai alari ya faɗa in mutum su ne ya waje baka kaurace masa ke kashewar zuciya da bushewar ido zunubai suna jawo zuciyar mutum ta ƙeƙashi na tambayi wasu da suka zauna wajen kidnappers irin yadda kidnappers suke gane azaba ga wanda bai ji bai gani ba Allah na tambaye wasu ce dan Allah kidnappers din nan suna sallah duk waɗanda na tambaya suka ce ba sa sallah wani ma ce ma akwai kidnappers din da aka kama wani karatun Qur'ani yake yana motsa baki suka haɗe shi yace to yanzu na fahimta gaskiya saboda dama ina ta mamakin a ce mutumin da yake sallah haka kawai ya kama mutum ya yi masa azaba bai ji ba bai gani ba na ce ina ta mamakin wannan amma yanzu na fahimta so idan mutum yana aikata zinubai zuciyarsa za ta Shi shine za aka ji an ce yana ba shi da imani ba yadda za a ce waɗanda suke kidnapping suna kashe mutane suna salloli wallahi in ma suna yi ba yadda Allah ya ci ayi ba amma wanda yake sallah ba zai bai zama haka ba saboda haka shi yasa wani kwamishina na katsin da muka taba zuwa mai ziyara yace ya taba kamo wasu suka zo ofis ɗinsa ya ce musu nawa ne rukunan musulunci ɗaya daga cikin su ya ce ishirin ya ce wanne ne rukunin farko a rukunan musulunci ya ce aure ina fatan kun gane sau da aka kaga dama zai yi wuya a ce mutumin da yake tsalla ya fi da wannan mu je matsala ta talatin da takwas rashin tsaro da rashin aminci zunubai suna jawo rashin tsaro da rashin aminci wannan rashin tsaron da muke ciki akwai zunuban da muka aikata ko boko haram ma an ce rashin wani zunubi aka aikata wajajen mai dubu ya jawo shi Allah ya ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allah ibasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un saboda haka rashin aminci yana faruwa aka samu zunubai zunubai suna kai mutum zuwa ga wuta matsala ta talatin da tara wani a fili yake in dai mutum yana aikata zunubai to za su kai shi zuwa wuta wannan kuma a fili yake saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin yadda zunubai suke kai mutum zuwa wuta na hane ku da yin karya, saboda karya tana shiryarwa zuwa fajirci fajirci yana shiryarwa zuwa tsuta matsala ta ƙarshe damuwa da baƙin ciki idan ka ji damuwa ta maka yawa baƙin ciki da ya ma yawa maimakon bai dinga cin goro ko wani ya busa ta ba sigari ko mutum ya kunna fim ɗin hausa yana saurara to lallai mutum ya yi istighfari zai fi ko kuma ya ƙoƙari ya ga irin yadda magabata suke yi duk sanda ka aikata wani zunubi duk da ka samu wata masifa ko wata matsala ko katangar ka ta rushe ko zazzabi ya yawa ko yau ɗanka wancan ya rashin lafiya wani bayan an dawo wani haƙorin shi bungule haka irin waɗannan abubuwan su maka yawa to wala yana da kyau kai tunani anya ba wani zunubi na kusa da ka aikata kamar yadda kamar a ibn sirin ya faɗa shi nan na kawo a cikin shafi na hamsin da takwas ibn sirin yake cewa na taɓa aikata wani zunubi shekara arba'in da suka wuce nima ma bayan shekara arba'in Allah ya jarabe ni da wata damuwa wannan yana daga cikin abin da zai sa ka nisanci zunubai saboda haka a ƙarshe idan muka yi nazarin abin da ya gabata za mu fahimci cewa ƙarancin dace bata lokaci a ayyukan kawai haramta wa mutum samun ilimi shiga damuwa da bakin ciki disashewar ambato banzantar ra'ayi rashin samun amsuwar addu'a kwashe albarkar rayuwa ƙeƙashewar zuciya shiga ɗaskanci da taskun rayuwa samun kewa da ƙuncin zuciya jarabtuwa da abokan banza da boyuwar gaskiya dukkansu suna haituwa ne daga saɓon Allah da kuma gafala daga ambatansa. So da yawa za ka ga abin da yake jawo wake Muhimman abubuwa daga cikin littafin zunubai da tasirin life ya ji inda ya fara hannu da na rubuta littafin. Ba littafin da in na shi ke min tasiri kamar shi. Ko ni ma ina jin guraren da na gangara. Ina fatan kun gane. saboda haka yana da kyau mu nisanci zunubai saboda illolin da suke a rayuwa saboda haka duka waɗannan yana da kyau a kula da su a kuma lura da su da kyau saboda suna yin tasiri mai yawan gaske a cikin rayuwa ta yau da gobe insha Allah ta'ala zan yi abin magana ga yanci Dazu, an sanar da lafiyar matakan tarbiyyar yara cewa ta mata ce haka ne asali ta mata ce amma ni ina ba da shawara maza duk wanda yake da dama ya zo ya zauna a haraba gaskiya laccan matakan tarbiyyar yara yadda mutum zai samu yara na gari lalle lacca ce da maza da mata suke bukatacca saboda haka ina ba da shawara ba laifi a ce cikin masallaci a ware shiga mata waje kuma a yi shimfiɗa duk namijin da yake da dama ya zo ya saurara karfe tara lallai duk wanda ya saurara za ta masa amfani kuma za a ga yadda za a gyara tarbiya kuma tana da alaƙa mai yawa da wannan topic din na zunubai tana da alaƙa in mutum ya haɗa guda biyun za su mai amfani a rayuwarsa da rayuwar iyalinsa Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu daga cikin bayan Allah na gari MC gare ka. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى yabo suna ƙara tabbatuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya bada dama da zarafi aka gabatar da ita wannan muhabara ina iya cewa ta ma canza daga muhabara ta koma daura saboda daga farkon littafi zuwa ƙarshensa muka yi karatu a wannan wuri yanzu haka Allah ya ma wannan karatu albarka ya sa a gama lafiya a malam muna yabo da jinjina bisa kan wannan hidima da suke gabatarwa na addini kamar da kuke cewa wani skuru kuma na jihohi kuma mutawasir fi kafata an hayar khair muna matukar godiya matuƙa kwarai da gaske sannan har ila yau yabo da jinjina ga kwamitin wannan masallaci waɗanda suka shirya ita wannan muhabara domin al'umma su amfana Allah ya saka masa alkhairi dama babban abin da ya kamata ya zamanto cewa kenan lokaci zuwa lokaci ana tunatar da mutane domin dawo da su kan saiti kada zamanto cewa imaninsu ya raura ya kuma koma wani gefe daban alhamdulillah malam bai bukatan ta'alik ah, kamata yi kawai mu tafi da abin da ya faɗa mana eh sai na ga kamar ah, muka ce za mu yi wata magana za mu je gwalgwala na tuna wani A ɗan uwa da aka sace ma malam sheikh ibn Usman taliki sai ce ku ce kun ce in yi taliki ko kuma in leke eh, eh to don haka yana dalili don haka yana ga wanda za mu gabatar shi malam ya sanya wa zaman albarka shi ne to ba matsala wanda za mu gabatar shi ne cin iman na wannan masallaci ya sama taron albarka ya kuma yaba waɗanda suka zo wannan muhabara kafin nan muna yabo da jinjira ga mala aminu tahir bisa kan wannan littattafai da ya siya aka raba wa al'ummar musulmi Allah ya saka alkhairi da fatan wasu za su biyo baya wajen siyan waɗannan littattafai domin a rabawa al'umma wanda yake dama ita dukiya mai albarka tana taimakawa addini a kodayaushe shi kuma a kodayaushe aka cire wani abu aka taimaki addini da shi shi kuma Allah madaukakin sarki zai mai da mafi alkhairin wannan abin da aka bayar a ce tafai nan da yawa ga suna a waje muna fata idan an riga an fita za a duba su daga waje insha Allah ta'ala na to masha Allah idan na ƙara za a karanta sunayen littattafai din Manan ya ce ga nomba kamar haka wanda za a samu wannan karatu audio 08063230575 zan kara nanatawa 08063230578 sai a kira masallacin hawa da hamis abinda za a rubuta na eh hafsa da الخامس إن شاء الله تعالى ما لن تفضل مذكورا معذورا a ba abin da ce sai addu'a yadda wato fadilatu sheikh associate professor a jamilu yusuf zarewa Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi kuma ya nauye ma'auninsa a bisa sadaukar da rayuwa da lokaci da ya yi domin isar da sakon addinin musulunci da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wajen karantarwa da kuma rubutu da kuma ainihin <clears throat> wato a haɗakarwa saboda haka cikin lokacin da muka yi magana da shi wato bai zauna ba gaskiya daga wannan gari sai wannan kusan dai ko da yaushe aikin kiyar saboda haka Allah muna maka godiya da ka hore mana wannan bawa naka kuma wannan bawan Allah wato wannan karan ne muka taba magana da shi amma na daɗe ina bin karatun shi kamar yadda na ce ni ɗalibin shi ne amma bai sanni ba duk karatuttukan shi da yake kusan shekaru da yawa da suka wuce gaskiya na kan bi su kwarai da gaske kuma akwai karuwa da fa'ida karatu ne ba wai hayaniya ba tsaban karatu ne Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi kuma ya bashi ainihin kwarin gwiwa da kuma juriya wajen ci gaba da wannan aikin alkhairi har zuwa lokacin da za a koma za mu koma zuwa ga Allah kuma ya karɓi wannan ayyuka ya amfanar da musulunci da musulmi Kun muna fata wannan ziyara wato ba ita ce ta farko ba saboda haka kamar yadda zai eh, ba ita ba ce ta ƙarshe kai nake so in ce a dan akwai abubuwa guda uku yayi magana wanda yake bayan wannan topic din akwai kuma wanda yake na abin da ya shafi matakan tarbiyya din gaskiya kamar yadda ya faɗa abu ne wanda yake mai muhimmanci ko wannan karatun nasu a ce mata sun abin amma musamman kamar yadda ya magana cewa akwai bukatun maza su halarta muna da sama muna da kasa ya danganta ga yanayin yadda al'umma suka zo yadda za mu yi tsarin amma gaskiya yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma saboda ban wato mahaifinsa mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwa wanda ni ban san asalin sunan shi ba kawai dai muna ce mai alhaji yaro ya zama na ɗauke shi kamar uba ya sa ni ina karatu a ainihin masallacin fidiro na wasu shekaru can Allah subhanahu wata'ala ya saka ma wannan bawan Allah da alkhairi akan gudunmuwa da yake bayarwa kuma muna roko shi ma na matakan tarbiyyar nan a samu bayan Allah su siya a raba ma al'umma don ana bukatan wannan litafi musamman wato ga su ɓangaren mata da za a yi duk da cewa mazan ma suna da bukata da kuma wani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen haida wanda yake muna da bukata lalle a ce mata gaba ɗaya sun mallake shi kafin Allah ya ba malam ikon dawowa wani lokaci don ya zo ya gabatar da daura akan wani sannan kuma akwai littafi da shi malam ya magana akan shi wato wanda a Saudiya aka buga wanda shi ne PhD akan shi abinda ya shafi da shari'a wanda a can aka buga shi kowane ɗaya takwas to malam ya turo min kafin ya zo to na rasa yadda za a yi ma a saye shi ɗalibai suna matuƙar son abin nan ɗin wato suna son littafin amma saboda yanayi saboda haka wanda yake yana nan a wurina sun kai guda goma sha tara kuma daga saudiya ya sa aka yi odarin ɗinsu saboda haka amma saboda mahimmanci da na nuna ga abin da ya aiko su saboda haka su ma suna nan kwarai da gaske saboda haka muna fatan yadda wasu ke in an yi lancin littafi a ce an sai kaza an sai kaza muna fatan Allah ya azurta mu saboda waɗanda muna so nan gaba malam zai zo ya mana sai muna daura akan littafin to don aka samu aka siya kila ma har a nemi ƙari kuma sai ya ya mana daura to saboda haka Allah ya saka da alkhairi ga masu ba da gudunmuwa kuma kamar yadda aka yi bayani insha Allah gobe din karfe a gaya mu mata da Allah su zo da wuri mun rubuta karfe 8 yauwa da maza yauwa saboda malam yana da karatu a Kano shi yasa aka sa karatun da wuri don ya yi da wuri ya maza ya wuce can ya ci gaba eh. na'am to shi kenan insha Allah saboda haka don Allah a gaya ma maza da maza ɗin a zo da wuri don Allah eh, kada ya zama lokacin da ake zuwa kuma lokacin ake gama Allah ya saka da alkhairi kuma yadda Allah ya kawo da lafiya Allah mai da shi gida Masha Allah tabarakallah akwai littattafai da za a karanta amma kafin nan muna sanar da wata gagarumar muhadara wanda prof zai gabatar insha Allah ta'ala gobe asabar a masallacin railway station insha Allah ta'ala wannan muhadara za a yi ta bayan sallar la'asar kai tsaye da izinin ubangiji har ila yau bayan sallar magariba tsakanin magariba zuwa shayi mala yana da wata muhadara din a masallacin masjid sahaba na central mosque ka'idojin mu'amala da mutane yawa to shi wancan muhadar za a yi ka'idojin mu'amala da mutane eh central market okay central market insha Allah eh nan za a yi ita muhadara din shi wannan kamar yadda na faɗa na railway station kuma zai yi magana ne akan cinikayyar da suka haramta tunda mafi yawan inda suke zaune a wurin 'yan kasuwa ne shi sa aka zaɓi mabu'in da ya dace da su kafin malam ko kuma ce chief imam alhaji awal harun ya karaso za mu bai wa malam ya faɗi sunan waɗanda da suke fai da malam ya zo da su ga masu bukata domin su mallaka insha Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله ثم مبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a na farko muna nika gode mu ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya kaddar zuwan malam wannan gari na Baduko Allah miki roƙo subhanahu ta'ala da ya saka wa malam da alkhairi kuma ya ƙara ainihin kwanukan malam a duniya domin ainihin ci gaban musulunci da musulmi baki daya to Allah haƙiƙa malam dan ganin muhimmancin da kuma kishin ruwa na al'umma musamman al'ummar da take magana da hausa malaga cewa ya kamata manyan littattafai da suke umda ne da abubuwan da muke da kishirwa da su malaga ainihin yassare mana su ya fassara mana su da yaren da muka fi ganewa da yarenmu mu na farko ma'ana yaren hausa kenan to allah ya ƙiƙa malam ya ainihin fassara littattafai masu ɗimbin yawa sannan kuma ya wallafa na faɗin misali wanda muna da bukatar su to a gurguje dai malami ya wallafa littattafai wajen guda ashirin kuma dukkanin majalat da ka sani na addini gaskiya za ka same su a ciki so da ka a yi kokari a samu ainihin littattafai kamar yadda za mu ji yanzu na ko malam ya yi ainihin yi littafi game da fatawoyin aƙida zakka da kuma hajji kowa sai da muke fama da matsata a aƙida musamman 'yan ƙana ƙato da masu ara wasu iri wanda suke gurbata mana addinin musuluncin mu sai ga ahlus sunna yazo yana tambaya ga wasu asila masail tafiha wanda bai kamata a ce ya jayyace su ba amma saboda an samu wasu gurbatattun malamai da aski asa sunan malunta sun lalata mana aqidan mu sai ga ahlus sunna wal jama'a yana dauke da wasu aqidu muna na Allah ya kiyaye mu to malam ya aini wallafa littafi game da wannan zakka da kuma ainihin aikin hajji musamman idan aikin hajji ya zo za da ake tambaya har ma wanda suka ji din misali ko ba haka ba to saboda haka malam ya sauke mana Allah ya saka wa malam da alkhairi sannan kuma littafi na gaba akwai muhimman fatawoyi akan tsarki sallah da kuma azumi guda 160 na oke na'am ga sunan sallah da ainihin tsarki da kuma azumi har guda 160 kaga bai kamata a ce ba kamar shi wannan littafin ba in ka samu wani littafin to lallai wannan shi ya tafi da gidanka sai dai ka dinga sauraron ma a cikin ainihin kanawa taka da sauran su kace ai wannan matsalar mun wuce da ita shekaru ya riga ya hallale ta Allah ya saka mana da alkhairi to sai littafi na gaba shine manyan matsalolin aure guda talatin a kasar Hausa da hanyoyin magance su ta kaga wannan inna kullum fi kenan eh, inna Allah qad hakama bainal ibad to gaskiya mala yayi wannan tahlili sosai a cikin littafin kowa ya ganshi matsalolin aure an gani go kuma insha Allah dukkan da nan ba suna nan ba sai an je da nisa ba a waje insha Allah sannan littafi na gaba haramtattun cinikayya a musulunci guda 60 kun wannan mu'amala ce sosai sosai ba galibi samarin mu ana shiga cikin businesses da yawa amma ba a san halacci ba da haramci to malam ya yi talilin masali sosai ya kamata a mulki wannan littafi sannan shafi na gaba matakan tarbiyyar yara a musulunci matakan tarbiyyar yara a musulunci shi ma yana da gayan mahimmanci mu mallaka sannan littafi na gaba manufofin shari'ar musulunci mafasudu shari'atin islamiyya malin shi ya yi wallafa a kansa malin kamar akwai eh, da wata da ya ko a akan maqasidu shari'ar islamiyya to da haka da Allah a ah, neme shi saboda fannin su malin ne an gane ko wal ma'ruf la yu'arraf wa min as-sab tawdih al-wadih sai littafi ah, na gaba da malam yayi haihuwar hauhawar farashi a Najeriya dalilansa da kuma hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci jama'a malam ya karanta mana a cikin littafi ya yi tsokaci kan ainihin asarar ah, zunub a cikin al'umma ko so ya kamata a mallaki wannan littafi sannan sai ah, matul ashimawiya fasarar littafin ashmawi kowa in ya zama akubari littafin da zai shiga na biyu shine ne ashimawi to shi mamalan ya hallala ainihin masail sosai da sosai a cikin su Allah ya saka wa malam da alkhairi sannan sai kuma littafin al-arba'un an-nawawiyya min al-ahadith an-nabawiyya littafin da malamin ya tsokaci dazun kai na Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi guda 40 din nan ko malam ya wannan ko kuma ce 42 malam ya fassara su fassara mai kyau da sharifi da komai kun gan shi ya mafi ainihin sauran wasu da za gani wanda an yi su da ainihin larabci da ala koyar da lake wannan littafin haka musamman mata da muke tura su islamiyya kalibi arba'una suke yi kada zauna tambaye ka fassara ka dinga wa'in wa'in a to malam ya hallale ya sauwaje saboda haka a mallaka sai littafi na gaba muhimman fatawoyi akan aure saki idda cinikayya da kuma mu'amala guda 326 kyau da siya wannan littafin ƙayyin jiddin shi a karamar kalla kowa ya kamata a nuna ta mai littafin da insha Allah kafin a bar wajen nan sai kuma littafi da ainihin mana ya gabatar mana zunubai da tasirin su a cikin al'umma matsaloli guda arba'in da zunubai suke jawowa Allah ya saka wa marin da alkhairi sai littafi na gaba ƙa'idojin mu'amala da mutane guda talatin da biyar na lakta da bayan goma Allah ya kai mu bayan maghrib a ina kenan a wani? a shi ne central market ok central market insha Allah suraka ya kamata a halatta sai littafi na gaba tarihin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga ainihin ah, haihuwarsa zuwa ƙarshen yaƙin badar littafi na ɗaya kashi na wannan ina mujalladat ne ko to wannan dai littafi na ɗaya ne ya kamata shi ma mu same shi domin za ka ce abin mamaki wallahi mu duke tarihan wasu waɗanda ba su da amfani a wajajen mu amma tarihin manzon Allah dai ba mu san shi ba ya kamata wannan ya zanto wani dostur ne a gidanka kullum kana leƙa shi yana gyara maka ainihin zuciyarka da mu'amalarka yaya manzon Allah ya mu'amala da mutane ya kamata ainihin mu mallaki wannan littafi sai littafi na gaba a gurguje rayuwar annabi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ainihin hajji shi ma ya gabatar da ainihin mu'amalar da i da fatoyi game da ainihin hajji siffofin littafi na gaba siffofin jagora na gari a musulunci guda talatin siffofin jagora na gari a musulunci guda talatin kaga wani ya kamata kai ma ka mallaki kaka ce wai shugaba a gida ka kai jagora ne masallacin ka kai jagora ne unguwa mai unguwa da kace kai jagora ne malamin makaranta jagora ne kaka ce a wannan aina su na mala'u ne sau da kama namun bane a wannan na kowa ne sai littafi na gaba fatoyin rabon gado guda 260 rabon gado guda ne 260 su ya kamata a mallaka sai littafi na gaba a gurguje wadatar zuci da hanyoyin samunta wadatuwar zuci da hanyoyin samunta da abinda da Allah ya baka sai ka gode ma Allah amma matsalar mu a yanzu ga ana ta nema din da sauransu an kyale ibada matsalar dole yana zama gwate. an zama gwate to a lokacin zuwa ne karatun hadisi haka ba zai yi ba ko sauraka a samu wannan littafi sai jagoran mai wa'azi eh masu wa'azi shi ma kamata su mulki wannan sai littafi na gaba hukunce-hukuncen jinanan al'adar mata haila istihaba da kuma ainihin jinin biki mata yan uwana in suna ji daga gida ya kamata ainihin su yi magana domin mallakan wannan littafin domin kullum ga malaman islamiyu ko za a ta maka tambaya game da jinin haila jinin biki da sauransu to ya kamata a samu wannan ainihin littafi shi ma zai sauƙaƙe mana to sai littafi na gaba na kusa da ƙarshe kenan fassarar littafin Al'akbari, Al'akbari wanda malam ya mana tsokaci daga ainihin Abdulrahman al Al'akbari, albarkar da Allah ya masa ainihin a rayuwa to shi ma gashi an zo da shi ya kamata a mallaka to sai littafi na karshe shine ainihin littafin riyadu salihin tarjama sa zuwa harshen Hausa an gane ko so da aka shi ma ya kamata al'umma su mallaka ok volume biyu ne shi akwai na farko sannan kuma akwai na biyu ya kamata shi ma duk masu son su mallaka insha Allahu a nan wajen masallaci za a samu ainihin shi bawon Allah da yake kula da su kutubin sai sai ainihin mallake su sannan abu na karshe ɗan uwa masu albarka wallahi ba mu taɓa samu wata lecture mai ban ƙayi da wani guzuri da za mu tafi da shi ba wallahi kamar wannan wallahi kamar wannan babu a zo a maka karatu sannan abin ma da ba a maka shi ba a bujuro maka da alkhairan abin a ce ka mallaka wannan babu abin da yake shi alkhairi babu abin da yake shi alkhairi So da haka in uwa ya kamata ku mallaka kamar da maluma da yawa suke cewa duk lokacin da ka mallaka kamar taktubul ilma wa sabab summa la tahfazuhu kuma ya ainihin rabo da yi shi ne wanda ya yi kai kaskaci so da wani lokaci ina ba ta su ba ka su saboda duniya da lahira to Allah ya saka wa malam da ainihin alkhairi yadda malam ya zo mana wannan waje lafiya Allah ya mai da malam lafiya da dole su kuma wannan waje lafiya Allah mai da su gidajen su lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا kai tsaye zan gayyaci a ah, chief malam ibrahim shugaban makarantu na kungiyar jama'a ce za ta bida wa kamata suna na kaduna south ya zo ya dan ce wani abu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

to ba abinda za mu ce ba wani taliki ba wani magana za mu yi dai malam a godiya da kuma fatan alkhairi Allah ubangije mai da malam gida lafiya Allah kuma ya sa abinda muka karanta Allah an fana da mu da mu da iyalanmu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi kafin nan muna marabtar malam ibrahim shehu giwa wanda yake kafar yadda kowa sani sakatare ne na kungiyar ce za ta bidawa kamar sunna na jihar kaduna a kabar shi haka muna maka ba. Allah ya saka alkhairi kafin nan insha Allah ta'ala alaji awal harun tafaddal maskuran ma'turan wanda yake shi shi kuma shi ne. ma'aji na kungiyar jama'a ce izalatul bid'a ya kamata suna na Kaduna South sannan kuma tsundun cikin kwamitin marayu ta tafaddal maskuran ma'azuran kalimata na auka limited sai a kira sallah ko da ke kun karkar yanke ko yau kalla so alhamdulillah wasu wassalamu ala rasulullah muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullah ba a gurguje ina miƙa godiya ga Allah maɗaukin sarki yasa ni tsaye daga cikin wanda suka amfana da wannan lacca mai albarka Allah ya amfanar da mu da abin da malam ya karantar da mu kuma malam abubuwan da ya karantar da mu Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki da shi shi kuma Allah ya masa jagoranci kamar yadda ya zo lafiya Allah maɗaukin sarki ya mai da shi lafiya to alhamdulillah amma ina da gaba ɗaya ko biyu da nake so da Allah yadda muka taru a nan littafin da za a karanta gobe na tarbiyya shi ma yana kan naira dubu ɗaya ne inda hali mu ɗan yi gidauniya wanda za mu iya ajiyewa wanda mata su ma za su amfana da shi na biyu kuma wancan littafin da malam ibrahim ya kawo aka wanda malam ya aiko da su wanda suke kowane kofi ɗaya na kan naira dubu ashirin da takwas ko wanda ake sa ran za a yi wa ɗalibai daura to shi ma wannan wani waje ne fa da majal ne da za a zuba jari idan kai kokari kai ko da baka siya dan kanka ba ka siya dan wani ya amfana shi ma ya amfanar Allah madaukin sarki ya ba mu ikon taimakawa dan a amfana da wannan kuma ina ƙara kira da malam da Allah ya yi kokari ya ba da dama musamman wannan daura da ake son a kan wannan littafin da ya ainihin dawaye mana to kamar yadda malam ya ce sai mu ainihin taron zaka ko da ke akwai tambayin ko ku shi kenan eh, a kira sallah eh, to alhamdulillah ina ladan yake to bismillah rahman rahim farko dai ina ƙara ƙarfafa gwiwa lakshar gobe da safe duk wanda yake da dama ya zo ta yamma ita wannan mutane da yawa suna da ayyuka da yamma amma ta dara gaskiya tana da mahimmanci saboda akan ka'idoji ne na mu'amala da mutane yadda za ka san kowa yadda za ka yi mu'amala da shi ba zai sanya maka ciwon kai ba kowa kuma ya zamanto ka yi mu'amala da shi gwargwadon yadda za ka buƙace shi wasu suna wa littafin lakabi da maganin hawan jini saboda in ka kiyaye waɗannan ƙa'idojin guda talatin da biyar zai yi wuya wani ya maka abin da zai hana ka bacci balle wani ya ma abin da zai sa ka hawan jini so gaskiya tana da mahimmanci ko da mutum bai samu zuwa ta safen da ta yamma ba to ta daren tana da mahimmanci lallai kamata ya yi gobe da safe na wuce kano ina da daura ta ƙawaidul fiqhiyya to amma yan uwa da suka nema sai na mayar da karatun kanan sati mai zuwa na haɗa shi da karatun bauchi so ta'ala muna da lafsha gobe bayan magrib a central market ƙa'idojin mu'amala da mutane ga wanda bai samu damar zuwa duka ba to yana da kyau ya zo wannan ya yi magana kan tsarki wasu sukan yi fitsari a tsaye amma sai su yayyafa wandon su ruwa to in mutum ya san akwai najasar da ta fantsama yana iya yayyafa wandon shirwa. ruwa hakanan idan mutum ya san cewa hakanan idan mutum ya san cewa misali najasa ta fantsama a gurin da bai da tabbas shi ma nan ana yayyafa wando ruwa amma in babu ba wani dalili ya halatta in mutum ya ga dama ya fitsari a tsaye zai iya fitsari a zaune zai iya fitsari a tsugune biya ya halatta kamar yadda ya zo hadisin wasu ifa bin yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ata ta qaumin fa la qa'iman ya zo wani juji ya fitsari a tsaye musamman yanzu lokacin infection in ka je wani gurin kana jin tsoron infection an yi fitsari da yawa mutane daban-daban sun tsuguna a gurin kana iya yin fitsarin ka tsaye Allah ne masani na'am akwai mai wata tambaya

in ka rasa ruwa kuma ba in ka rasa unguwar ba sai ya zamanto cewa babu inda za ka samu a kusa nan ne za ka yi taimama shi sa wasu malaman ma suke gani in ka zo ba za ka yi taimama ba sai dai in ka tabbatar ba za ka samu ruwa ba har zuwa lokaci ya fita amma in dai bai kai haka ba ba za ka yi taimama ba wannan shi ne ta shi Allah ne mafi sani akwai ta uku mu rufe da ita ko babu to daga kai mun rufe kuturi kenan su mata su dubban ban yi karatu a kanta ba balama ya shanu wala kila zunuban da wanda ya so su ne ya yi imana zai iya yi wa mana ai dama shi zunubi yana taba dukiya har tsara. ai shi ne baka ji abin da Allah ya faɗa ba baka ji abin da Allah ya faɗa ba yace walau anna ahlul qura amanu wattaqau inda mutanen alkaretu za su imani su su ji tsoron Allah to lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatu sama da ƙasa amma da suka ƙaryata sai muka kama su da abin da suke aikatawa haka ya faɗa aya ce zahira wannan kuma da muka faɗa shine mafi yawancin abubuwan da suke faruwa wani lokaci Allah yana iya jaraba ka dan jarabawa amma galibin abubuwan da suke zama suna faruwa ne zulubashe sa saboda zulubashe sa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum in musibar da ta same ku to da abin da hannunku ta aikata ne kuma wai afu an tire kan yi afuwa ma akan abubuwa da yawa kuma wallahi malam ka jaraba zai taimaka ma wajen barin zinubai duk sannan ka aikata wani abu kuna ji ko duk sannan wata matsala ta same ka ka yi ƙoƙari ka tuna za ga wani zunubi da ka aikata kusa-kusa ko ka yi ƙarya ko ka yi zamba cikin aminci ko ka yi wani abin wallahi ka jaraba zai taimaka ma wajen barin zunubai kamar yadda ibn sirin ya haɗu da wata damuwa ya tuna zunubin da ya yi shekara arba'in to ka jaraba za ka gani ka dinga linkin din duk masifar da ta same ka da zurbai za ka samu jin daɗi Allah ya bamu dacewa insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu karfe tara na safe za mu haɗu za a yi lacca daga tara zuwa goma sai kuma bayan la'asar sai kuma ta magarba wacce take da mahimmanci ga wanda bai samu zuwa ragowar ba insha Allah kuma maganar daura da malam ya faɗa in dai an tsara zami muna zuwa garuruwa da yawa na tattara daurori da yawa a jihar Kebbi da Sokoto sai da na yi sati biyu a can. Kwana na goma yau da dawowa. In yi dauran maraƙi Sud a Jega. To, ya kamata dai a su bai kamata cewa mutum ya zilanci ba, saboda da wuya ka aibanta mutum da aikata zaibi ba ka aikatawa. Da wuya ne ibn sirin ya ce damuwar da ya shiga wani aibanta da cin bashi shi ma sai da Allah ya jarabe shi da cin bashi bayan shekara arba'in aka kulle shi su galibi in ka aibanta mutum da wani abu da wuya baka aikata ba na biyu kai kuma a karan kan ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim